Alhamishi 26 gotan Satumba shekara ta 2019 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. kasashen duniya na bikin ranar tsarin iyali ta duniya ko ina bambancin tsarin a gargajiyance da na zamani za ku ji karin bayani daga bakin kwararren likitar haihuwa a cikin shirin. Ƙungiyoyin matan ƙasar Nijar sun gana da shugabannin gwamnati kan siyasar samar ma mata filaye a jamhuriyar Nijar. Muna ɗauke da cikakkun bayanai a cikin shirin. Sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya mai da hankali kan jihar Maradi inda mummunan tsutsan nan ke ci gaba da gwabza banna a kan fiye da eka hudu na gonakai. Masu barkan mu da sake saduwa. A yau ne kasashen duniya ke bikin ranar da aka keɓe domin tsarin iyali, ranar da aka soma bikin tatun shekara ta bakwai. domin rage adadin yawan zub da ciki da makamantansu a faɗin duniya. A ƙasar nijar tsarin iyali da aka sani a galgajiyance na nan daram sai dai ana yin shi ne don sa sarari tsakanin wannan da waccan haihuwar. Mu saurari kaɗan daga cikin abin da Dokta Halima Jallo, ƙwararren likitan mata ta shaida ma Rahilatu Sumana. Cikin hanyoyin tsarin iyali akwai na zamani da kuka sani akwai kuma na galgajiya A galgajiya ta hanyar ban nono mace za ta ba wa ɗanta nono har tsawon shekaru biyu kuma cikin mu, in kin aihu bai kamata ba ki je ga mijinki sai ɗanki ya girma yana zuwa ko ina a lokacin nan mijinki zai zo gare ki misali an kai mu garin fashi inda aka nuna muna wasu yara ba a yi riritsa ba ga haifuwarsu matan suka ce muna su in sun aihu muddin ɗan bai yi ba tahiya ba su zuwa ga mazansu kun gani ko akwai hanyoyi na sa sarari tsakanin haifuwa? a gargajiyance na ƙauracewa miji zuwa wani lokaci Shin yanzu ana iya yin haka yanayin ya canza. A jiya ne a birnin Yamai aka yi wata ganawa tsakanin ma'aikatar ministan noma da wasu ƙungiyoyin mata da ke kokowa bangaren batun filaye a ƙasar Nijar. Ma'anar wannan ganawar ita ce bayyanar da siyasar gwamnati a bangaren batun filaye da kuma ba mambobin ƙungiyar matan damar su kawo tasu gudunmawa kan wannan batun. Ga dai ƙarin haske daga bakin uwar gidan Hima Fatumatu magatakardar haɗaɗɗiyar ƙungiyar matan nishar RDFN a cikin firarsu da Nafisa Matsalar samun ƙasa na mata yana son duba tunda har yanzu ba a samu mafita ba kuma mu a gare mu wata dama ce domin ba da namu ra'ayoyi da zai iya magance wannan matsalar na samun ƙasa. Ƙasar Nijar ce ta umarci wa'annan takardun mun gayyaci dukkan ƙungiyoyin mata da ke kula da samun ƙasa domin sanin takardun da ke magana akan samun ƙasa da kuma kawo nasu ra'ayoyi da kuma amincewa da shi. Yanzu haka muna nan ga aiki aka na samun dukan ra'ayoyin mata domin taimakawa mata samun incinsu. Muna cikin watan Muharram wanda ake ce ma watan shara ko kuma na tabasaka a ƙasar Nijar. wannan kuma wata al'ada ce da ke da mahimmanci kwarai da gaske a kasashen afirka ta yamma ya shi dogo ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan kwaikwayo na ƙasar niger kuma mai shawar al'adu ya yama jallo kanda ƙarin bayani kan wannan al'adar Mu ba mu da masaniya. A da kafin ranar ana sanar da cewa ga rana ko satin wasan tabbastaka. Yanzu an yi watsi da abun Idan satin ya kusanto ana ganewa. Wanda idan kana da wanda kake wasa da shi kana tafiya wajen shi ku yi wasa da dariya. A gaskiya ban ji daɗi ba da aka yi watsi da wannan al'ada. Na taɓa halartar wani wasan kwaikwayo a satin tabbastaka. Al'ada ce mai ƙarfi mai kyau da ke hada alaƙa a tsakanin tabasai idan akwai wata matsala da zara aka yi amfani da tabastaka nan take ana iya ciwo kan matsalar me yasa ba za a mai da ranar kamar sallar goma sha takwas ga watan disamba ko kuma a keɓe wata ko sati na wasan tabastaka Tsohon shugaban kasar Faransa har izuwa shekara ta 2007 Jacques Chirac ya rasu yau da sahe a kasar shi. yana da shekaru 86 marigayin jacques chirac ya bar tarihi kwarai da gaske a cikin siyasar kasar faransa a cewar kamfanin dillancin labarun faransa a afp kamfanin ya kuma kara da cewa zaman mutuncin da ya yi tsawon shekaru masu yawa tare da kasashen larabawa ya sa marigayi jacques chirac bijire ma bukatar kasashen amurka ta kai ma kasar iraq yaƙi a shekara 2003 kamar yadda kamfanin na afp ya bayyana Kamar yadda kuka sani satin da aka keɓe na batun kurami na ci gaba da wakana har zuwa ranar Lahadi mai zuwa a nan birnin Yamai. Kowane irin matsaloli ne makarantar ta kurami ke fuskanta abokiyar aikin tamu Rafika a Taher ta yi fira da Shebu Audi, daraktan makarantar kurami Hassan bana ba ta birnin Yamai, ga kuma abin da ya shida mata. Eh, a ɓangaren makarantu na musamman gaskiya fatanmu shine a samar muna malamai biyu a kowane aji. Misali malami kurma ɗaya da kuma wanda ba kurma ba. Muna da ajujuwa bakwai, kenan ya dace a ce muna da malamai goma sha hudu. Dukkanin malamai da ake kawo muna daga wasu makarantu ba su da wani kwarewa a ɓangaren. Akwai malamin da yake da ma matsala wajen sadarwa da ɗalibai kurame tunda bai san da zai magana da su ba. Matsalar da muke fuskanta shine na farko dai shaddawalin karatu sannan muna da matsala wajen karatu akwai da yawan matsaloli da suke da nasaba da rashin kasancewa dalibai. A wannan satin ƙasar Nijar na halartar babban zaman taron ƙasa da ƙasa karo na sha hudu kan batutuwar noma da kamun kifi siyafam a turance a Tunis babban birnin ƙasar Tunisia. wannan kuma wata dama ce ga kasar niger na ta kara karfafa hulɗar ta tsakaninta da kasar tunisia a fannin noma da sarrafa kayayyaki na gargajiya ta hanyar na'urorin zamani kamar yadda el moktar yusuf mai kula da sashen na 'yan niger a tunisia a cikin su da rahilat sumana yammuna cikakken bayani ta waya zaman taron canza fasa'o'i ne wanda aka gayyaci kasar niger ga zaman taron salon sahel niger a bara su ne aka baiwa kujerar ban daraja. Mun kawo kayayyaki na mu tsinkayenmu a fannin noma. Mun samu rumfa da manomanmu suka baza kayansu. A Salon Sahel Nijar na bara mun yi bikin wata matsayar canza a tsakanin Tunisia da ƙasar Nijar. Muna son mu tabbatar da haka shafin na kawo kayan Tunisia a ƙasar Nijar ta jirgin zirga-zirga na Tunis Air. Kayan da za mu yi canji tsakaninmu da su su ne riɗi kilishi naman da aka tsane kayayyakin ƙere-ƙeren hannu fatu da kuma kayan ɗanye su miyar guro 'ya'yan itace ta fuskar su kuma abin farko da za mu samu a gare su shine fusa'ar kimiyya mai zurfi ga ayyukan noma A cikin babban zaman taron ƙasashen Amurka kan canjin yanayi a New York, kasashen sun sake amince ma yarjejeniyar nan ta kasar paris ta shekara ta biyar wadda ta amince ma tsagaita fitar da iskan kasa mai guba kasa da nau'i biyu na celsius nan da shekara ta 2030 domin yaƙi da illolin canjin yanayi. ilaka ne shugaban ƙungiyar nan ta 'yan jarida mai yaƙi da canjin yanayi da kuma gurɓacewar muhalli, ya asuma na shi na ƙarin bayani. kasashe irin su Nijar ina ji bai da wata hujja kwarai don saboda gudan Afirka da an kai bincike an ka diba sai an haga kawai abin da take kawo cikin dumama yanayi bai da kari kwarai an san wanda ka dumama yanayi irin su Amerika na su shine da su Japan da sauransu to muka wajen mu abin da mun kai mai da hankali kan shi shine irin illar da canjin yanayi yake kawo mana kun ga muna ta fama wannan shekarun da eh, ambaliyar ruwa muna fama da kamar zahi wanda ba a taba samun shi ba a can baya muna fama da wasu rashin lahiya wanda ba a sani ba can ba duk wannan masu bincike sun nuna cewa suna da danganci ga canjin yanayi kenan mu suna sun kai shahuwar mu kuma su ne kamata a ce mun bai da ƙarfi saman su to kun ba mu iya wannan dole sai mun samu tallafi daga su wancan mayan kasashen shi ma yana abu na ɗaya wanda suka ɗauka ko alƙawali na cewa bayan ma sun yi ƙoƙarin rage wannan hidda hayakin za su ka tallafa ma kasashe wanda ba su da ƙarfin tattalin arziki irin su Nijar da sauransu domin su fuskanci canjin yanayi Eka dubu uku na gonakan hatsi ne hwara ta afka ma a cikin ƙauyuka da dama na gundumar Tanut yau kusan sati biyu kenan. Amma a cewar daraktan ma'aikatar gidan gona ta gundumar Tanut Malam Lawali Bukari an ɗauki ƙwararrun matakai don shawo kan al'amarin wato tsirar da gonakan da suka kamu. Ga dai firarsu da Adama Dawaki ta waya. Tun kasar wani yanzu aka fara faɗa ba kawaran kayan kukan fara. To sai zaman tun sai aka ɗan shayo ta tun cikin wannan sati na biyu na cikin watan To kuma sai Allah sanya ruwa sai ya tsaya. To shi ne ya zaman tun kwanukan nan kin kwarai fara na ta ɗan ramari a cikin gonakan a cikin dazukan wannan. Arewacin Ganga da Arewa da gabas ta gwamnatin Sani. Wacin gwamnatin Wadalewa. Sun sun kai kamar kimanin kusan gari ɗari haka wanda yake bi abin da wannan ya shafe su. Takan da muka ɗauka wannan nan mu magance ta shi ne na farko akwai mota biyu da muka tada sannan akwai ta mutanen wurin kuma daga da magara an turo mota guda kuma akwai wannan bujabi wanda ke kama sojin hara wanda ke akwai gari gari wanda su kuma nan ruwan su magana ake ba su kuma su ma suna zuwa kenan zuwa wannan karshen wannan kwana goma na na watan Septemba kama duka duk uku magani abin da ke hannun su ya kai litar dubu biyar kenan shi zai ke kamar na shi ma eka dubu uku. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A wasu yankuna na jihar Maraɗi damanar bana na ba da tsoro domin fiye da eka dubu ɗari hudu ne tsutsa ta hallaka. Shibkokin farko na yankunan age tasawa da sai sabuwa sun yi fuskantar ɓannar. Duk da jan ƙoƙarin da ake yi tsutsar tana nema ta hi ƙarfin manoma. Ga dai rahoton da Muhammad Mamman ya shirya mana a kai. zuzzada ta gama karkarar wajen mu in ka dauki daga bakin nan ka tare in ka danza haddasa ya sabuwa wanda kace ya dar mu dami an aka suka dama nan an samu tiya biyar garai ku ma wane ne na baya shi kale ba la abin da yaro suka dar ma dami ɗari da goma sha shida jiya da na je da murice dami tara na iske kuma daman nan tara tsakani na da Allah ba wanda za ta uku mayar da murtani kenan da na gambo mai zomaye manomi a karkarar age ya yi inda ya bayyana yanda zuzuɗa ta mashi ɓanna a zangarnun hatsin gonarsa tun tsakiyar watan ogista ne ma'aikatar gidan gona ta sanar da labarin bullowar wannan zuzudar a cewar adamu shugaban ma'aikatar kare albarkatun gona banar mai yawa ce mun tantance hekoki dubu ɗari hudu da abin ya shafa mun kare eka wajen dubu ɗari biyar da sittin bai daɗe ba mun yi tantancewa daga cibiyar jiha ta noma da suka yi rangadi a yankin age tesawa mayayi da gidan rumji sun tantance ɓanna da ya kai kai kusan kashi 56 cikin 100 kan abin da ya shafi barna. Rabiu wani manomi ne shi kam ya dau daddatse karan hatsin nasa duka ganin kariyar da ya yi ga al'amarin ina da wata gona da na je na ce a kashe karan sai aka ce a'a an ma je a dan ɗaiɗibi abin da ke da kwai sa aka je aka dan ɗaiɗibi ta da ya kai kama eka biyu haka aka suke a koda aka auna aka samu tiya takwas da ni ta kai a kashe karan. a faɗar musa ture na ma'aikatar lissahin al'amura a harabar gidan gona na jihar tuni mahukunta sun fasalta matakan kai ɗauki domin tunkarar gibin abincin da zai iya afkuwa. tuni mun tantance garuruwa da abin ya shafa da al'umma kuma mafitar da muke hange tuni mun yi takarda mun mika ga hukumomin jiha da na ƙasa mun baiwa gwamnati shawara da zarar an fita kaka a fara tallafawa yankunan da kakar ba ta yi kyau a cewar ma'aikatar kare albarkatun gona Nawar da aka yi ga girkin Brakon ƙwarin nan mai cin zuzuɗa rashin samunsa da wuri shine ya haddasa buɗin ɓannar da ta yawa ga albarkatun noma. Anan muka zo ƙarshen labaran mu huta lahiya. Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗa shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyautar rayuwar iyali a harsunan buzanci, Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta talata a daidai karfe 6 da minti 10 biyar na yamma ku tarbi shirinmu. Na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a halcin zabarmanci. Hausa ko Turanci. Filin mata. Shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum.